Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Albarkacin uwa da uba daraja ai uwa, muke rayuwa. an muke karuwa sallama ga dukkan dangi ni ne babba na kuma taba waka dan abuwa da audini ni nike makka dan darajar rasulullah manzonka ka dan karamin dawa da giwa goma saurare assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na gwamba an tashi lafiya lafiya kalau alheri ya gurin naku lafiya lau ai ba magana yau baba gani ga ka <laughs> ina tambaya ya tsohuwa ki <laughs> gani ga ka karan farko a cikin studio tun hmm. sama da shekaru biyu baba. Gaskiya wallahi. Inda rai da rabo. Haka ne. Na ji daɗin ganin ka ba Ni ma na ji daɗi a <laughs> Barka da sake saduwa. Barka ka Allah ya taimaka mana mu ga bayan waɗannan bala'o'i da za a ci gaba da da zumunci da aiki tare. Amin su Ido na ganin ido. Hmm, gaskiya, wallahi yau yi daɗi. Ido na ganin ido. <laughs> Kai, eh, Allah ya ƙara mana lafiya da yawancin rai. Amin, amin, amin, amin. Hmm. To, baba kamar yadda muka saba. Za mu fara da waɗannan auraraki da ake shirin yi za mu faro da wannan aure na ‘yarmu Amra wato ɗiyar abokin aikinmu Yusuf Mamman a jamhuriyar Nijar wadda za a ɗaura ma aure ranar tara wato juma'a nan kenan juma'a mai zuwa ba eh, ga watan nan na satumba za kuma yi auren ne a madina ta uku kusa da fada lubat allah ya sa lubat ne lubat haka ne na shi ma <laughs> faɗa ta fada lubat kamar yadda muka faɗa ranar juma'a da karfe hudu da rabi na la'asar to allah ya sa an yi adace allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare sai kuma wannan shi kuma bikin sallama amarya ne da za a yi na ita 'yar marigayi Mr. Yusuf Umaru da mamata Mrs. Dinatu Umaru za a yi wato bikin sallama 'yarsa da za ta yi aure Zainab Asabe Umaru za a yi bikin ne shi ma ranar Juma'a nan a babban ɗakin taro na shelkwatar ekuwa da ke lamba biyu Beach Road Jos da karfe uku na rana za a yi wannan bikin sallaman ranar juma'a kana kuma ta nan amurka za a yi auren baba a ah, lallai eh, <laughs> za a yi auren ne ranar talatin ga wannan wata to baba mu ma wannan karan mu ma ashe eh, za mu kasa mm. ido mu ji ina ne ake wannan amon bikin kwarai mu bigara mu bi gara <laughs> ma mu bi gara to Allah ya sa an ya dace Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare amin summa amin to sai kuma gaisuwan taya murna zuwa ga iyalan Umar Bambara na daurin auren Zaliya Bambara da angon tashi Aibu Abdullahi Samandugu wanda za a daura a unguwar ta Translai a bayan latabiya Koshi Cluster of Schools da ke nan Accra a gobe Lahadi da misalin karfe goma na safe idan Allah ya kai mu gobe kenan bayan haka akwai kuma liyafa da karfe ɗaya da za a yi na rana a wannan wurin to Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. To sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga Alhaji Sa'idu Kucho shugaban matasan jihar Ashanti kuma caman na kungiyar Sudu Baba ta Fulani a ƙasar Ghana na rasuwar 'yar uwansa Hajiya Mami Kucu, mata Alhaji Ali Madugu da aka fi sani da Ali Oga. Sai Sa'idu Kushu ya ce yana mika gaisuwar ban gajiya da godiya zuwa ga mutanen Kumasi da suka dafa musu baya a lokacin wannan rashi. Ya ce yana mika godiya ta musamman zuwa ga VOA Hausa. To Allah ya ji kanta ya kuma sa ta huta ya ji gabata baki ɗaya. sai kuma wannan sako da ke cewa assalamu alaikum muna mika sakon ta'aziyya zuwa ga gwamnan jihar gombe da shugaban karamin hukumar funakayi da sarkin bajoga da alhaji ɗan ƙasa ashaka da ɗaukacin al'ummar gombe bisa rasuwan sarkin funakayi alhaji muhazu muhammad kwairanga na uku sakon ta'aziyya daga masarautar wakilin sangaru funakayi bajoga a jihar gombe to Allah ya ji kansu baki ɗaya ya garfata musu. To amin suma amin sai kuma mun fi zangon sada zumunci baba a cikin waɗannan wasiƙu da muke samu ta hanyar imel. Bari mu fara da wannan wasiƙa da ta fito daga hannun Usman Kasim Kiringim na Arewa mai sauraron filin a bari ya huce a jamhuriyar Nijar. wanda ya ce salam filin a bari ya huce ina so a miƙa mun gaisuwar sada zumunci zuwa ga m salisu hammani murmurtuwa da aji Muhammadu Kiringim Arewa ko aji ne yake so ya ce ko alhaji ne dai aji da ya faɗa a cikin wannan takarda. Da Ibrahim Muhammad Karasuwa sai babansa Malam Kasim a garin Kiringim Arewa da Aisha mata Useni Dangote Karasuwa sai Dauda Hudu mai kifi nguru da Ibrahim Yakubu Kiringim da Lawal bin Hambali MK a sokoto da magaji soja Kiringim Nijar. da Abari Abdullahi Kiringim da Malam Garba Kiringim a ƙarshe na gaida dukan ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka baki ɗaya da fatan sun tashi lafiya. Sai kuma wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Alhaji Umar mai cewa yana so a miƙa mishi gaisuwa fata alheri da sada zumunci da farko ya fara da Baba Yakubu Makeri da kuma mai karatu mun gode. Sai kuma shugaba Sani Be Zabudum da Alhaji Ado Yaro Gashuwa da Muhammad Bakare Gasma da Adam A. Adam Gashuwa sai Sale Isa Birnin Kudu da Badamasi Aliyu Rijiyar Lemo da Alhaji Bura Dada Fataskum jihar Yobe, sai Isa Lawal Girgir ɗan masanin girgir a ƙarshe yana so a miƙa mashi saƙon ta'aziyya ga iyalan Sheikh Ba Gwani Aisami. Allah ya ji kan malam Allah kuma ya ba al'umma gashuwa baki ɗaya jimirin wannan babban rashi. To, amin su amin. Amin su amin. To sai kuma gaisuwan abar ya huce zuwa ga iyalan Umar Bambara da suke ɗaurin auren 'yar uwansu Zaliya Umar Bambara. Da farko gaisuwa zuwa ga Zuwaira Ahmed da Alhaji Mummuni Bambara da Sarki Razak Umar Bambara da Fauziya Idris, sai kuma Munkaila Umar Bambara da Alhaji Audu Masigan da Hassan Umar Bambara da Alhaji Abdullahi Bambara da Abdulaziz Masigan da kuma Kasim Umar Bambara. To sai kuma wannan saƙon gaisuwar abar Yahuce da ya fito daga Mala Usain Dangote suwa jihar Yobe ya ce salam VOA Hausa don Allah ku isar min da dubun gaisuwa ta zuwa ga kaka Alhaji Bukar Gursuma da Alhaji Umar Forever Gashuwa da Ado Salati Goma ga Annabi da Aliko Auta Kafinta da Garba Sabiola Gashuwa da Shamaki Ubali Gashuwa da Buhari Yahaya Unguru da Bala Muhammad Damba da Alhaji Yusuf Ali Mele da baban gida Alhaji Nuciya Cakal da matarsa Aisha Usaini Dangote Karasuwa da mai gida na Baba Yakubu Makire kai wannan abun ya yi girma da yawa <laughs> <laughs> ah, na sayar mai da gidan yanzu shi ne mai gida <laughs> eh, eh, eh, wannan abun ya mun girma ashe ka san baba in ka ga baba ya zuba sutura mm. ai ha baba to kai kuma Allah sa ka sai gidan ka zama mai gida mu ma mu zo mu ci arziki sannan kuma ya ce da antita alheri grace to na gode <laughs> mun gode da kuma ibrahim muhammad karasuwa sai kuma ibrahim muhammad mashina da musa musa karasuwa da shehu adamu rijau da muhammad salisu kawar da moda da ya ce da ɗiyata aisha humaira dangote karasuwa da al'ummar da ma al'ummar garin karasuwa baki ɗaya to da fatan an tashi lafiya Amin sun amin to baba kamar yadda muke faɗa kullum komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa. Sabili da haka bari mu dire da miƙa wannan sako da ya fito daga hannun Dalhatu Garba Gobir. Wanda ya ce bayan gaisuwa da fata alheri ga masu gabatar da wannan shiri ina son ku man da gaisuwa ta zuwa ga Alhaji Ma'azu Gyaza, daraktan kamfanin Farmers Escort Samar Zaria da Alhaji Ahmed Aliyu ɗan takarar gwamnan jihar Sokoto a ƙarƙashin jam'iyyar ABC. <laughs> Baba, a to ni dai ni dai zuwa yanzu dai ban san ko hukumar zaɓe ta rajista wata jam'iyya mai suna ABC ba. ABC wata barasa ce a Ghana. To fa, to fa, to ni dai na ba jam'iyyar APC ta. <laughs> Sai Yusuf Meti Samaru Bus Stop Zaria. da Alhaji Kabiru jirgi mai kayan wuta kasuwar Huntuwa sai Bala mai shago mask da Inusa mai taki kasuwar giwa da injiniya Muhammad Usman shugaban ƙaramar hukumar sabon gari jihar Kaduna. Sai walin samaru ciyaman na ƙungiyar direbobin motoci Alhaji Kabiru Babale kasuwar dare samaru Zaria da Usaini mai lemu da Alhaji Hamza mai Samira Maska. sai gidado Adamu shi ma shugaban kungiyar direbobin ne ta flyover kwangila zaria gaisuwa ce da ta fito daga hannun dalhatu man jos gobir samaru bus stop zaria to da fatar an tashi lafiya Muna kuma mika gaisuwa ta musamman da fatar ƙara samun lafiya ga abokin aikinmu wato wakilinmu da ke birnin tarayya Abuja Nasiru Adamu Helikaya ah, wanda ah, eh lallai to Allah ƙara lafiya. Agogo mm. sarkin aiki <laughs> wanda ya samu mm. eh, rashin lafiya to eh, Allah ya ƙara mushi lafiya da ƙarfin jiki. Iya kudinka iya shagalinka barikinka alshiyunka. iya kudin ka iya shagalinka ko da kudin ka sai da rabon ka jaga ba ka san kudi sai aiki ana suna mu ina gaishe ka to baba yanzu kamar yadda muka muke ji a wannan sauti bakon da muka raka shi ne har yanzu dai ba mu ma raka shi ba eh. bakon namu dai da har yanzu <laughs> ka gyara mai ɗakin zama eh, ai kace wai gashi ya samu gona tumatir saboda haka eh. shi ma ya ce bari sai ya jira tumatir ya nuna kafin ya bar gidan to a bari mu ɗora inda muka tsaya hirarsu da wakilinmu mansur Nasir ga bakon namu Baffa Yaro. To iyaya za ka kamanta waƙoƙinka daga wancan lokaci da ka fara ya zuwa yanzu eh zan gaya maka gaskiya an samu ci gaba a yanzu ta yadda ake na me eh na fuskan waka mhm. zan gaya ma a lokacin da akan waka aka samu ci gaba ko ku faffa yaro ya samu ci gaba faffa yaro da kan shi ma kuma akan waka yauwa to muhi tunda yanzu zan baka eh dan tarihi kaɗan lokacin da muka muka taso muna waka Eh koko 'yan bayan mu ma da suka taso suna waka kayan ka samu ma an sa waka ka a gidan radiyo kaɗai wani babban aiki sai an shafa ma me yanzu dandana ne dandana kana yin ta kana yin ta yanzu za ta bi duniya kaga an samu ci gaba bangare na kuma ni kan kaina kaga akwai konkur international da aka yi wama afirka mm. allah ya taimake ni na zamo na ɗaya a cikin wannan tayar ka gani kenan kaga alhamdulillah kenan shi ko menene ka sani eh, a sannu sannu yake tayya sai dai eh, eh, kiran da zami kaman al'umma ta ƙara ba mu goyon baya duk da aka ce dan wake guda ke bata iri mm. tunda waƙoƙin wasu da suke yi wanda za ka ji wata waka dai kai dai ga tanan dai wanda masu irin sana'an mu wanda dai gashi abin da ya zamanto to shi yasa sai rashin ma'anar waka ko ko rashin ingancin aiki rikin ingancin aiki da kuma rashin ma ma'anar waka ana yin abin karazibi eh to sai a dauke mu duka gaba ko a cikin haka ba ko da wata koha da ake shigowa ko wata koha sai a shigo ko mutai ya ce mawaki ne eh to ka san eh, kowa da yanda yake abin ga ita waka ba ma waka ba duk aiki da ka sani na duniya in baka baya daraja ba ba zai baka daraja ba in baka dauke da muhimmanci ba ba zai baka muhimmanci kaji yadda ta iya take fafaɗan maraɗi ne an yi shi a maraɗi amma a cikin niyyar da wasu ƙasashe ya je ta dalilin waƙa ya kake ji idan aka ce ka wakilta maraɗi nan ga in na tanya mai mm. in za a kira na bus podium sai ka ji an ce directement venu de la capitale économique eh. sai ka ji cibiyar kasuwanci eh, da an gaya eh. ne directement venu de la capitale économique sai ka ji biblik ya ce fafa yaro baki ɗaya sai tribune ya ɗauka to kaga akwai daɗi gaskiya ka gani gagaran gari mai nisa maradi ba kamar da kai da kanka kana jin daɗi saboda eh, duk abun da muke ƙasa ce muke ma don mu halhado al'adunmu na gargajiya don kan a maida su ba tunda akwai waƙoƙi da dama wanda in ka diba yanzu in ka ɗauke su ka gyara yana da kyau a saurari wanda mutanen da su kai mm. kuma kai ma an ka zo ka ɗauko naka da nasu duk kana iya gyara duk ka saki amma ya zamanto a samu aiki mai kyau a samu kuma menene ake gayi a cikin waka tunda matsala mawakan mu gaskiya suna gayin nan fartukuwa in ji nasara da abin da ya zo eh abin da ya kuma ita waka bata ga da haka nan ba in muka dawo a bangaren har yau akan waƙoƙin naka waɗanda suka yi fiti a duk shekara akan yi ranar 18 ga watan Disamba da ake ce ma Dizu Disamba a turanci a kowace jiha a cikin kasashen a cikin jihohin Nijar akwai wata waƙa da kai a lokacin maraɗi kwalliya wannan waƙar a duk jihar da za a tahiya ana so a ji mawaƙin garin ya zo da waƙa wadda za ta ba da kala a ci a yi alfahari da ita yaya ne aka yi kai wannan waƙa. Maraɗi kwalliya la capital economica an gyara maraɗi, maraɗi ta zama sabuwa an gyara maraɗi, maraɗi ta zama kwalliya Muna da sarauta mai ƙarfi katsina da gobir, maraɗi garin kowa ne, maraɗi garin kasuwanci. An gyara maraɗi, maraɗi ta zama kwalliya, an gyara maraɗi, maraɗi ta zama sabuwa, an gyara maraɗi, maraɗi ta zama kwalliya, an gyara maraɗi, maraɗi ta zama sabuwa. Muna da sarauta mai ƙarfi katsina da gobir. Madarar farauta mai kari katsina da gobi maradi garin kowa ne, maradi garin kasuwanci, maradi garin albarka. Maradi kwalliya la capital economy. Maradi kwalliya la capital economy. Eh, ka san duk abin da ka san ni ban ina yawan sauraron information ina yawan sauraron eh, kalli talabijin da kafafen sadarwa ne eh, da kafafen yadda dai duk abun da ka san da ake so a yi a ƙasar Nijar. Allah yana in ka eh, in ka ba mu yi shi ba to sai dai in ba tuntuɓe mu ba saboda shine na ce maka jahili baya waka kuma waka baiwa ce. Na'am. Saboda ni yanzu na haka in gaya maka cewa ma ya ne na yi wakan nan ni ban ma sani ba. kawai ta zai zo ta dai zo kuma aka yi kuma ta karbu da wakan da kiɗin gaba ɗaya duka Allah ya kawo basira a cikin duka lokaci guda wallahi me in kana nan gida akwai lokacin da za ka bace ma kana cikin ɗakin ka kana ta na wani bai ma sani ba mm. kuma shi da abin da ka sani rabonka bai iya wuce ka bai iya wuce ka saboda su sauran mawakan da suka yi suna a cikin jiha ai ba su muka yi ba ah. tunda kowane yana so yau shi ta ɗaukaka kowa kowane ɓangare mm. to shi yasa kake ganin ko da mun taimaki wannan magana To baba kaji bakon namu ba mu san ko yau za mu sallama da shi ko kuma har yanzu zai sake shigowa wannan zaure mako mai zuwa ba sai da ta yiwu. Sai da ta yiwu. yawa to muna godiya kwarai da gaske Allah mm. kuma ba ƙara basira da kuma ba da nasara a wannan sana'a. Amin summa amin. To baba yau labarin da zan baka labari ne irin da ɗan iburo oh. wani diraban ɗan iburo Allah ji kan rai. Ɗan iburo ɗan dirama ke. Wa ɗan iburo ɗan dirama. Daga Ado Salati sai dai ba Adan ne ya rubuto ba matan shi ne Jamila da Fati. Masha Allah. Yawwa su ne suka rubuto wannan wasiƙa. <laughs> Mm. Suka ce wai labarin a wani barin ce ba ne tunda da yan kaji mudi mm, mm, mm. yawwa an kaji mai suna mudi ba ba yawwa eh. to <laughs> mamuda amma ba eh, mamud kwari ba eh, ah, <laughs> ba na kwari ba kuma ba lalo ba yawwa ba kuma lalo ba <laughs> to ba mudi ba mu lalo ba ba kuma na kwari ba haka yace suka ce wai wata rana ne mudi yana hira da matarsa sai ya ce wa matar wai idan aka yi ruwa gobe zan je gona in shuka dawa, amma kuma in ba ruwa ba zan zauna gida in gyara zauren mu wanda ya faɗi. To. Sai matan ta ce, To, haka ko ya ce isa ta ce, mm. To, sai dai mai gida baka ce insha Allahu ba. Mm-hmm. <laughs> Sai mai mudi, mm. kasan ku baba maza wani lokaci kuna gan an ce wani mm. abu kamar an rena muku wayo. Eh, ido ya ce mata, ya ce mata to, shi dai ya riga ya gaya mata. Eh. ko ko ta ya ce insha Allah ko bai ce insha Allah ba a cikin ɗaya za a yi biyu kwarai kuwa ko dai ya tafi ya shuka dawa eh. ko kuma ya gyara wannan eh, zauren nasu da ya faɗi haka shi kenan ta ce to shi kenan ni dai na ce ka ce insha hmm. Allah gari ya waye babu ba a yi ruwan sama ba hmm. sai ya ce mace mata to tun da ba a yi ruwa ba kamar yadda na hmm. alkawarta bari in fita in gyara zaure da ya faɗi ya ɗebi 'yan kayan aikin shi ya fita yana fita zaure kenan baba sai ashe wani ya shiga kasuwa hmm. ya yi sata aka bi shi yan banga yan gari anguwa eh. suka bi shi ya yi kwana nan ya shiga nan ya kulɗa nan eh, ya yi kasan ɓarawo gudun na ke <laughs> eh. da wa aka haɗa mu shine wannan da ake cewa kare abin nan yaron ta ta kare ko yawwa shi kenan da ya kurɗa nan ya kurɗa nan sai wuf ya wuce kofar gidansu mudi. Mudi na'am. To da ya wuce kofar gidansu mudi waɗanda suke yayi masu waɗanda suke bin shi nan fintinkau. Mm. Kafin su zo nan ya riga ya wuce nan wuf. So su da suka iso nan suka gaya za a cewa har ya wuce nan sai suka mm. tsammanci da basu hange shi ba suka tsammanci cewa ya kurɗa cikin gidan nan ne ya ɓoye ya laɓe. Na <laughs> suka shigo ga baba su ma suka kutsa cikin gida sai ga mudi daidai mudi yana fitowa sai suka mai mudi. Ta <laughs> suke shi ne barawo. Magana ta zo. Awwa baba suka mai mudi ta suke shi ne barawo suka dinga laka mashi duka. Suka dinga laka mashi duka yana cewa a shi ne shi ne ba wanda ya saurare shi. Mm. Sai da suka bashi kashi da kyau har ya suma mm. sai wani a unguwan sai hankali ya duba sai ga taguwa irin ta mudi eh. sai ce mudi ne ko sai aka dura aka ce mudi ne mudi ya suma shi kenan aka fara neman a kawo dauki aka eh. ɗibo ruwa ana kwarawa mudi aka ɗibo ruwa ana kwarawa mudi sai can mudi ya farfado duk an ji mushi ciwo duk ya jike sharkaf sai aka aka ba shi hakuri suka ce ai ba su san shi bane su ca suke barawo ne da suke bi kaza kaza kaza ana ta ba shi hakuri ba an riga an nakasa mushi mm, duka an mai batacciya an gama mai batacciya an <laughs> mushi batacciya shi kenan da ya farfado can yamma ta ya tafi gida ya rarrafa yawwa ya rarrafa ya isa gida ya kwankwasa kofa ya kwankwasa eh. ya yi sallama a gida matan ta ce wa ne ne tunda dai ba fita take ba haka sai ta ce waye ne sai ce insha Allah mudi ne insha Allah mudi ya ce insha Allah kuwa insha Allah ni ne mudi wato insha Allah da da ake tafi zai faɗa a jiya ya ki faɗa ya ce shi koya aka to karshen ta dai sai da aka bashi da insha Allah amma wannan cukar dawa bai yi ba gyaran gaskiya fa <laughs> gyaran gyaran abu daure ɗaya ba a yi ɗaya to gashi duk sun haɗu ko guda ɗaya ba su samu ba sai bugun duka da ya sha <laughs> to baba in sha Allah lokaci ya kawo gaba <laughs> to insha Allah sai mu tattara <laughs> to in sha Allah Juli tana ta ce ta daga mana hannu sha Allah sai mako mai zuwa In sha Allah da alheri to sha Allah Allah kai mu na alilo ina kai sheka kawo ka ina wai dego ina sa'id dogon dutse baban mu laika na gaishe ka kwaci motsar kana buga lamba ina gwanin wani ganawa sbiya maradi ko bai zo ba in kala koordinatar ina gaishe ci mun tari na kana gaishe ci iso